To jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka wato barkanmu da sake sado a cikin wannan shiri namu na mu tattauna. Masu kallo wannan wato yaro da kuke kallo aljanin Nokia na san ba ku taɓa ganin sa a tattauna mu da shi ba dalili ne ya kawo dalili wanda yanzu kuka gan mu da shi a wannan fage namu kuma wannan fage namu na san fage ne wanda masoya kudu arewa da kuma gurma da suke taimakawa yan dambe musamman in yaro yana da larura na san gaskiya masu kallo mun shaide ku da irin wannan taimako da kuke yi kuma Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kai lada ga kabarinku Allah ya sa arzikinku ya ƙara ƙaruwa eh wannan yaro za ku mu da shi idan kuka duba ƙawahuwansa za ku ga ƙawahuwansa a kumbure wato ɗan dambe ne wanda gaskiya yana ƙoƙari bakin ƙoƙarinsa a dambe kuma yanzu larura ta same shi za ku kawuwansa a kumbure kusan za ku ita za ku gama yana kumbura har har kahuwansa duka da kawuwansa tafin kafarsa saman tafin kafa za ku gansa a kumbure to eh, shi wannan mai gidan dambe Idris Ambarewa gaskiya yana bakin kokarin sa sosai sosai wajen taimaka yan dambe amma kun san an ce hannu da yawa maganin kazamar miya ko to wannan yaro yana buƙatar ƙarin taimakon ku domin ya ƙara neman magani domin ci gaba da shan magunguna domin ka san an ce shi ciwon aka bar shi eh ƙara girma yake za ga yaron gashi nan za ga yana kumburi to shine muka ce bara mu yi fira da shi ya a, wannan fili namu domin duniya ta gani kuma mutane su gani masu taimako mai taro mai sisi da Allah da annabi eh duk abin da kuka miko a bashi ta saboda damban dai ba zai yiwu yanzu ba kamar yadda kuke gani kun ga ga kawafon su a kumbure to mu kuma aikin mu kenan muka ga masu mai irin wannan larura sai mu yi kokari mu haska muku ku masu taimako din nan domin ku taimaka masa don haka bara mu fara ji daga bakin sa eh don to ka ga duniya sunanka sunana aljanin nokiyan dogon sani sunana aljanin nokiyan dogon sani aljanin nokiyan dogon sani to aljanin nokiyan dogon sani gashi mun ga kawahuwanka dukka a kumbure har da har da kawahuwanka har da wasu bangare na saman ka. eh mai gidan damban nan Idris Ambarewa yana bakin kokarinsa wajen taimakawa yan dambe in sa da lurori irin wannan wai me yake damun ka ne lalura shi ne Allah ubangiji ya daura mu hmm. haka yake to masu kallo kamar yadda kuka ji larura ce Allah ya dora masa kuma damban ne yanzu ba zai yiwu ba saboda yanayin larurar da yake ciki don haka masu kallo muke neman masa taimako mai taro mai sisi mai kwabo mai nera don Allah don annabi mu aikin mu kenan idan kuka bamu za mu zo mu miƙawa wa duk wanda kuka ce a taimaka masa na san kuna ma aiko da taimako haka haka kawai ba tare da lurura ba to balantana kuma in kun ji larura to don haka masu kallo da Allah a taimaka wannan yaro domin eh, ya samu ya yi dan taimaka masa ya samu ya nemi magani ya domin ya rabu da wannan larura masu kallo kun saba kun saba na san kun saba kuma Allah shi zai biya ku Allah shi zai saka muku wannan yaro aljanin Nokia ka ƙara gaya wa 'yan kallo da Allah kana buƙatan tallafin su a kallo da abin da zamu ce sai mu ce ci gaba da taimaka mana sai dai kuma Allah ya saka mana tsakanin mu ne da ku daga murya Allah ya taimaka mana kudu arewa da ko kowa da kowa to masu kallo Jamus gurmada da kuma wato kudawan dambe kudawan gaba ai wannan yaro dai dan wasan ku ne kuma mun san ba ku da gefe kuna taimaka kowane bangare shi wannan yaro yana buƙatar taimakon ku idan kuka miƙo in Allah da za a zo a bashi domin ya nemi magani insha Allah rabbi kamar yadda muka ga muku kun saba kuma Allah ya saka muku da alkhairi masu kallo sai mun ji ku Allah kuma ya biya ku Allah ya saka muku da aljannan nokiya Allah ya bada lafiya Allah kuma ya ƙara sauki Allah ya kiyaye gaba